Kojesa kwamitin kula da makarantu ne na firamare da aka kafa tun a shekara ta dubi da hudu domin taimakawa tafiyar da aiki mai kyau a cikin makarantu a ko'ina cikin Nijar. Kojes na saurare na ɗaukar dabaru domin warware wasu matsaloli da ka iya faruwa tsakanin ma'aikatan makarantu ko tsakaninsu da uwaye makaranta. Abdullahi Ayuba wanda aka haifi san da Abdu mai gida shugaban Kojesa a gundumar karkara ta Karma. Kojesa kungiya ce mai shiga tsakanin iyayen ɗalibai da malamansu kungiya ce da iyayen ɗalibai suke girkawa su ne ke shiga tsakani. wadana ayuka ne aka ɗora wa kujesu a cikin makarantu? kujesu manyan ayyukan su shine saka yara makarantar boko da kuma kayan aiki da malamai suke da bukata na damka su hannunsu. wadana sauye-sauye ne kwamitin kujesu ya kawo a cikin makarantu na gundumar Karma? kujesu ta kawo kawo canji da dama a lokacin baya ana sa yara makaranta sai su fita wasu yara shekaru hudu ana saka su makaranta amma da an yi 'yan kwanaki sai su fita saboda malamai ba su cewa yaro kaza ya fita a lokacin baya akwai malamai da sai sun ga dama suke zuwa ba da karatu amma yanzu kowane yana kokari saboda tsoron iyayen ɗalibai kenan wannan yana daga cikin ci gaban da kojes ta kawo wannan kira gare uku zuwa ga uwayen 'yan makaranta da kuma ma'aikatan makarantu a gundumar Karma. Muna son mika kira ga iyayen yara duka yaron da ya shekaru shida a yi ƙoƙarin saka shi makaranta. Kama tun daga inda akwai jardin damfan ko kuma mai dansa. Iyaye dai su yi ƙoƙarin rubuta sunayen 'ya'yansu a makaranta. Su bari yara su yi karatu bai hana mutum ya yi aure bayan ya ƙara karatu. Abinda nake kira ga daraktocin makarantu su yi ƙoƙarin su zauna a cikin garinmu, saboda kai da kake shugaba ka ce ba za ka zauna a cikin garin ba, to ina da wanda yake ƙasa da kai. Kuma malamin da ya ce ba zai zauna a cikin gari ba, to lattinsa zai fi yawa da ya zo daidai lokacin da ake so. Muna fatan waɗannan kwamitoci za su ci gaba da tafiyar da ayyukan da aka ɗora musu cikin lokaci domin raya makarantu a Nijar.